dan adam da kuɗi. jama'an masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne kan martanin gwamnatin Najeriya da ta yi game da batun rufe iyakokin kasar, inda tuni muhawara ta kaure a kasar game da batun. Ko da dai gwamnatin na togiyar cewa ta yi ne da kyakkyawar niyya. A makonnin baya-bayan nan dai tawagar gwamnatin Najeriya na ta kai ziyara garuruwan da ke zagaye da iyakokin kasar. da nufin neman haɗin kan al'umma don aiwatar da manufar gwamnatin na rufe iyakokin shugaban hukumar yaƙi da fasakorin ƙasar kanal hamid ali wanda shine jagoran tawagar ya gabatar da jerin wasu bukatu kafin a sake buɗe kan iyakokin najeriya yayin wata ganawa da manema labarai a garin idiroko a jihar ogun kanal ali ya ce muddin ƙasashen da ke makwabta da najeriya ba su mutunta ka'idojin shigar da kayayyaki ƙasar ba kan iyakokin za su ci gaba da kasancewa a rufe. Kafin wannan ziyara dai sai da kanal Hamid Ali da tawagarsa suka ziyarci yankin kan iyakar kasar ta shiyar Arewa. Ga kuma abin da ya shaida wa wakilinmu na Kano Abubakar Isa ɗan dago. Abin da ya kawo mu shine mu jaddada wa ma'aikatanmu goyon bayan shugaban ƙasa da kuma yaba wanda ya musu na aikin da suke. Eh, kuma ya mu mu mu sadu da ku don ku ne ginshikin abin da muke. ku fahimci me yasa muke muka muka wannan don na ji korafe korafe cewa mun rufe boda mun hana mutane cin abinci muna so mu inganta cin abincin ku don saboda abubuwan da ke faruwa sun kawo mana tabarbarewan arziki sun kawo mana rashin tsaro balle yanzu a katsina ko kun fi mu sani tunda kullum kuka waye gari za ku ji wani ƙauye an kore su ko an kashe wasu to ganin wannan shi yasa shugaban ƙasa ya ce ba za mu zauna mu yi ƙasa a gwiwa ana ci mana mutunci don wayan abubuwan ba daga sama suke faduwa ba ta wasu kasashen suke bi su shigo mana su saboda haka dole mu toshe namu in su nasu su ci gabansu na kasa na nasu shine su baro kayan nasu shigo mu kuma yace namu ci gabanmu da tsaronmu shine mu toshe to shi yasa wannan toshe wanda muke don mu tabbatar cewa ciniki cinikayya na wanda ya bi doka shi dama tsakanin kasa da kasa ana yi kuma za a ci gaba da yi amma abin da ya karya doka inda za a sako mana tramadol a sako mana codeine a sako bindigogi su shigo kasan nan don duk wanda yake tinkaran mutum a yanzu inda kato da kato ne damta da damtse ba ba da wuya wani ya tinkari ka titi eh, yawa amma don saboda yana rike da bindiga mutum daya sai sa mutane goma cikin wani halin ah, haulayi to saboda haka shugaban kasa ya ga mun kai mu makura dole mu ɗauki mataki to matakin da muka ga ya cancanta kenan shine mu toshe bodan in sun takura za su zo sannan mu zauna sai mu tantance ya za mu yi zamantakewar mu ta gyaru to makasudin daukan wannan mataki kenan na daya kun san shinkafa manoma sun hoɓasa gwamnati ta hoɓasa tana ba da bashi wa manoma don a noma shinkafa don mu ciyar da kanmu duk ƙasar da ba ta iya ciyar da kanta to ba za ta taba ce tana da yanci ba don duran da wanda yake baka abinci ya dakile ka shiga eh, halin haulayi so saboda haka shugaban kasa ya tashi ya ce mu tashi mu ma mu yi hobasa mu ciyar da kanmu kuma ciyar da kanmu nan ba zai yi ba mun bar shinkafan waje yana shigowa tunda a yanzu kwanan baya manomanmu ba su iya sayar da shinkafansu masu sarrafa shi ba su sun sarrafar ba a saye saboda haka me zai sa ka je ka abin da ba zai ba kasan ba zai sayi ba dole ne muka ɗauki wannan mataki don mu tabbatar cewa inganci eh, eh, tattalin mu ya inganta abinci ya yalwanta abincin nan kuma ya zamana wanda namu ne muke sarrafa shi mu muke yin shi wanda ko a yaushe muna da tabbacin cewa za mu samu To sai dai yayin da shugaban hukumar kwastam din ke bayyana dalilan su na ci gaba da rufe iyakokin al'umman da ke rayuwa a ƙauyukan da ke kewaye da iyakokin sun miƙa wani koke ga hukumomin najeriya ga abin da wani shugaban al'umma alhaji rabe rabiu ibrahim ke cewa kamar yadda ka sani akwai kaya na ecowas wani ina ganin aka duba su za a ba da mutanen mu damar su da kai da kawo su na samun abinci wannan shine kira ga ita wannan hukuma da taimaka ma al'umma mu dan zaman banza kamar yadda mutum shugaban hukuma ya bayani bai da amfani ga mutanen mu so kuma kamar yadda controller ya bayani ya shi dama mu yan uwa ne ga Buhari ko magajin mu ne Buhari to a shirye muke mun ba da goyon ba da haɗin kai ga wannan gwamnati don samun nasara duk shirye ta zo da su mun sani duk abin da gwamnati za zo da shi abu ne wanda taimaka ma al'ummar mu kuma ya ce da mu gaba ko ya tsara da lafiyar mu so a shirye muke mun ba da goyon ba da haɗin kai na samun nasara wannan taya ta shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari gabanin wannan dai shugaban kasa muhammadu buhari ya shaidawa 'yan najeriya cewa shi fa ba shi da burin sanya su cikin talauci buhari ya bayyana haka ne lokacin da ya karbi tawagar shugabannin kungiyar kwadago ta tuc inda yake cewa gwamnati za ta ci gaba da lalubo hanyar sauƙaƙawa jama'ar kasar halin kuncin da suke ciki to kome 'yan najeriya ke cewa dangane da haka eh to gaskiya ni a gani na wannan ba wai ita ce hanya da ya kamata gwamnati ta domin inganta tattalin arziki na ƙasa ba kamata kamata ya dau na nesa tsarin bunƙasa tattalin arziki kada ya dau mai gajeren zango ya dau mai dogon zango ta yadda mutane ma ba su san cewa an samu sauyi wajen bunƙasa tattalin arziki ba sai dai kawai suna gani a harkokin su na rayuwa na yau da kullum yana da kyakkyawan niyya ga Najeriya to amma tsarin da ya dauko bai dace da yanayin da Najeriya ke ciki saboda mu ita kanta eh, tuntun yan Najeriya suna cikin ukuba suna cikin matsi masu kyau ne sai dai amma ya kamata a ce daga sama har kasan aka ɗauko doka kowa zai amfani da shi an ce a rufe boda ba za a shigo da misali shinkafa ba amma su ai idan suka fita za su iya sako ta sun da suna yawon kasashen waje su sako su a kayan su zo su ci ya zamanto abin talakawa kaɗai ya shafa su za su ci shinkafa yar gida amma yar waje su in sun fita yawon kasashen waje za su siyo to ya kamata in aka ɗauko doka daga sama har ƙasa kowaye a buɗe kayansa a cire shinkafan nan ya zo ya ci wadda aka noma a A cewar gwamnatin Najeriya dai ba ta da wani buri illa inganta noma a cikin gida, lamarin da ya kai ta ɗaukar wannan mataki. Alhaji Ɗanladi Baba Tamburawa wani manomin shinkafa ne a jihar Kano. A hirarsa da Abubakar Isa ɗan ya ce, gwamnatin ta ci gaba da rufe iyakokin bisa wasu dalilai da ya zana. an shigo da shinkafa Najeriya to shi zai rushe Najeriya ai komai ai mun kasan mu Najeriya ita ya kamata ta da nijar shinkafa ita kamata ta Togo shinkafa ita kamata ta Kamaru shinkafa ita kamata ta da Chadi shinkafa ba mu ne ya kamata a ci a shigo da shinkafa mu fa uwa uba ne a Afirka gabaki daya bai kamata a ce komai shi dai a kawo mana noma mu ne shugabannin noma a kasar nan yanzu da kuke nan kun goyi bayan kawai a ci gaba da rufe kan iyakar duk da wahalar da talaka suka ce suna sha dan dai talakan arziki ne ba ka ci na hin wahala ba saboda talaka ya fita ya ja noma shinkafa buhu biyar ya zo ya sai ta dubu ahin da biyar taki ma kuna dubu nawa sayar amma idan talaka in noma shinkafa buhu biyar izo ya sai ta naira dubu ɗari a cikin dubu ɗarin nan zai ce dubu hamsin sai abincin da ya ci a gidansa zai zo a lafiya za ka fatara babita amma ka je ka noma abu abin kuɗin taki ma ba biya ka ba bari kuɗin masu aiki saboda ka duk mutumin eh, ranka ya ɗaya janar buhari ka rufe boda a kan shinkafa har abadan abadan ka a sake shigo da yankafa nan kasar da da alkama mu nan mun isa mu noma duk abin da za mu ci mu ci sabon minista kalubale a kansa muna kira ga ministan noma sabon nono ya tsaya ya ɗebo tarabtoci a kawo taki a kawo dukkan kayan noma da iri mai inganci a bai talakawa a gani wallahi shinkafa nan da shekara biyu ko uku shaidai mu sayawa da ƙasar waje. Baya ga hukumar yaƙi da fasakori akwai kuma hukumar lura da shige da fice wato immigration wadda aka ɗora wa alhakin lura da kai kawon jama'a a kan iyakokin bisa tafarkin doka. Muhammad Baban daidai shine shugaban hukumar a Najeriya. Ba a rufe boda ba. Wa aiki da ake yi haka ya kamata a yi. Abin da aka faɗa game da al'umma kar kowa ya fita ta daji. In za ka fita ka zo ta fita ga bakin immigration. Kuma boda tana na abu ɗaya shida zuwa shida. amma in zaka fita ka fita da takarda akwai wani abu da mutanen boda suke gani kamar cewa takarda ba ta da amfani wannan abun ya fi ciwo ga bangaren Najeriya mu bangaren can za ka ga sun ɗauka te ko abu mai mutunci amma mutanen mu ba ruwansu sai a ringa zama kawai kai har ma ka aro mace daga Nijar ta zo ta zauna har ma ka je ka sama mata fasfo wannan ba daidai bane ya kamata mu san cewa ƙasan nan fa ƙasan mu ce ba mu da wata ƙasa kamar ta ko me kai kai ɗan ƙasan nan ne to hakkin talaka ne da saraki da ma'aikaci su kare hakkin ƙasa musamman mutane da suke iyaka gaskiya ana yin sakaci sai ka ga bako ya zo ya zauna tare da ku har ma ya wata ran ya ce zai zama kansala in Allah da zamu fara rijista daga Katsina kuma zamu kawo iyaka boda duk wani dan ƙasa ya kamata ya rijista Masauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Abubakar Isa Dandago da sauran abokan aiki na sashen Hausa na RFI, Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.